Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkamu da wannan lokaci da sace kasancewa cikin wannan sabon bidiyo. Idan ba manta ba ɗazu mun kawo muku bidiyo akan wani platform wanda mutane da dama sun cige shi kuma sun rajistan shi. Ga wanda suka register shi wancan platform sun ga tsarin sai da yake yana da kyau sosai kuma sun yi investment da dama gaskiya. To amma kuma ga wani idan har baka samu kai investment a cikin wancan ba ba ma sai kai a cikinsa ba domin yana ɗan da yawa ga investment in kuma kana da hali za ka yi amma dai wannan da na kawo muku shi na kawo muku domin ya maye gurbin wancan domin shi wannan yana da sauƙin bistin kuma yana da minimum duro sauƙin shi kamar yadda ku sani shi wancan minimum duro ɗinsa wato naira dubu biyu ne kuma minimum investment dubu shida da ɗari takwas to shi wannan da kuke gani dubu ɗaya da ɗari takwas ne minimum investment nashi kuma minimum duro ɗinsa naira dubu ɗaya ne kai tsaye kamar yadda kuka san wancan suna da ɗaukar 5% idan kai withdraw shi ma wannan suna ɗauka 5% idan kai withdraw zan dai nuna muku yadda tsarin sa yake da farko dai zaka ka dinga kallon inda ke akan description zai kawo wannan fuska zaka sanya number wayar ka nan sai ka zo ka sanya password sai ka sake wannan maimaita wannan password ga withdraw password shi ma za kirkira wani password ne wanda zai shi za ka na rinka yin withdraw kudin ka to sai ka zo ka saka a misali bari yanzu in saka yanzu shi na sanya wato number waya ta tabbatar da zero farko da komai to ga invitation code inda zai baka wato welcome bonus da kuma abin inda zaka samu damar yin wato invest na kyauta sai ka bar shi a nan sai ka zo ka danna inda aka rubuta register kan kasa gashi nan kana gani so bayan in ka danna kan wajen register din nan kai tsaye sai ka dan jira shi kasa da minti biyu zaka ga register ya successful ko in ce kasa da second 30 zaka ga register yi successfully so bayan rijistan ka yayi successful za ka kawo ka wannan fuska to idan ka lura za ka cewa ga wani firi wato wanda investment na kyauta kamar yadda ku sani shi ma wancan yana da na kyauta to shi ma wannan yana da na kyauta to gashi da kuke gani invest now din sai ka danna kai tsaye ka danna invest now idan ka danna invest now za ka ga ya successfully kai purchasing din shi na kyauta din kai tsaye okay yanzu bari mu jira shi gama wato abin din shi kai tsaye gama saya mana plan kai tsaye to bayan ka sai wannan plan na kyauta ya ko ta safe zai ci gaba da ajiye maka naira hamsin tsawon kwana shida zai ajiye maka naira ɗari uku to ga plan wanda ake yi wato na investment tsawon kwana sittin da biyar ga yadda suka ci idan ka sanya wato gashi kimanin wato naira wato gashi kana ganin naira dubu ɗaya da ɗari takwas wanda za ka samu naira ɗari hudu da naira tamanin ko ta safiya ta Allah kuti safe kun minimum dole ɗinsa naira dubu ɗaya ne sannan ga wani filan na dubu hudu da ɗari biyar wanda zai baka naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya a kowace safiya to in kana da hali ka ɗauki ko na dubu hudu da ɗari biyar ɗin shi ne zai baka damar yin wunduru a kowace safiya to kaga shi platform idan har kana iya wunduru a kowace safiya cikin shi kuma idan za ka iya shiga da wuri insha Allah da kai ne mai nasara kuma idan har kana da bukata to idan kai rijista kai investment a lokacin da kai